Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango da da biyu biyar ko kuma ta gidajen rediyo amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da niyya. da kuma Alpha Radio a birnin kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zaɓe ko naɗi. amma da farko ga cikakkun labaran duniya. jama'a assalamu alaikum sunana mahmud lalo yau ɗaya ga watan satumbar shekarar 2019 iska mai karfin gaske wacce take kadowa daga makwacin guguwar da aka wa lakabi da dorian ta fara nausar arewacin yankin bahamas a daren jiya asabar lamarin da yasa aka fara kwashe mutane da rufe otel-otel da filin tashin jirage a cewar hukumomin yankin cibiyar da ke sa ido kan aukuwar bala'in guguwa ta amurka ta ce akwai yiwuwar makwacin guguwar ta ci gaba da zama mai karfin gaske yayin da ta kai karfin mataki na hudu ta kuma doshi yankin jihar florida cibiyar ta kara da cewa mai yiwa ne karfin guguwar ya rika kwanga bakon baya yayin da guguwar ka iya barazana ga rayuka ta kuma sa ruwaye su karu da mita biyar a yankin bahamas shugaban amurka kenan donald trump yake cewa wannan guguwa na ɗaya daga cikin mafiya muni da muka taɓa gani cikin lokaci mai tsaho za ta iya zama mai tsananin gaske na yi magana da wasu sanatoci da wasu mutane da dama ciki har da gwamnonin jihohin georgia da florida da ke makwabtaka ta daidai aka kafa dokar ta ɓaci a jihar ta florida masu rajin kare demokuraɗiyya da ke zanga-zanga a hong kong sun yi wata sabuwar arangama da 'yan sanda a jiya asabar bayan da suka yi kememe suka bazama a kan titi don nuna adawarsu da gwamnati a jerin zanga-zanga ta sha uku da suke a kowane ƙarshen mako. 'yan sanda sun yi amfani da haƙi mai sa kwalla tare da fetsawa masu zanga-zangar wani ruwa mai launin shuɗi a nasu ɓangaren masu zanga-zangar sanye da baƙaƙen kaya sun yi ta jifan 'yan sandan da duwatsu da wani abun fashewa an dai ga baƙin haƙi ya turnike sararin samaniya bayan da masu zanga-zangar suka kunna wani curin wuta a kusa da hirkutar 'yan sandan yankin na hong kong sai dai 'yan sandan sun yi nasarar kashe wutar bayan da suka kaɗa masu boran zuwa wani yankin birnin. mayakan taliban sun kai wani mummunan hari da goshin asabar ranar asabar kan wani gari mai muhimmanci da ke arewacin afghanistan duk da cewa shugabannin kungiyar na ta faɗi tashin ganin an cimma matsayar zaman lafiya da amurka kan wannan yaƙi da ya ƙici ya cinyewa mazauna garin kundus babban birnin lardin da har ila yau ake kira kundus sun ce mayakan na taliban sun yi wa garin ruddugu ta hanyar kai hare-hare ta yankuna da dama lamarin da yasa aka kwashe yinin ji ana ta artabu tsakanin mayakan na taliban da dakarun gwamnati ministan cikin gida nasirat rahimi ya ce akalla mutum goma ne suka mutu sannan wasu biyar sun jikkata ciki har da wani shugaban 'yan sanda labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a nan amurkan akalla mutum biyan ne suka rasa rayukansu kana wasu 21 suka ji rauni a wani harin kan mai uwa da wabi da ya faru a yammacin jihar texas shugaban 'yan sandan yankin da ake kira odessa michael gark ya kwatanta harin a matsayin mummuna 'yan sandan sun ce al'amarin ya faro ne a lokacin da wani mutum ya sace wata motar raba wasiku ta post office ya yi ta yawo a cikinta yana ɗauki ɗaiɗai ta hanyar harbin mutane daga baya 'yan sanda sun yi wa maharin kofar rago wanda aka bayyana cewa farar fata ne da shekarunsa suka haura talatin suka harbe shi har lahira a wani garejin ajiye mota da ke wata sinima a cewar hukumomin ya zuwa yanzu 'yan sanda ba su faɗi dalilin da ya sa mutumin ya kai harin ba wanda har ila yau ya raunata wasu 'yan sanda uku yayin da miliyoyin mutane ke ci gaba da zama cikin yanayi na tsananin tsaro a kashmir na yankin india mazauna yankunan karkara da ke kan iyakokin indian da pakistan sun yi korafin shiga cikin mawuyacin hali yayin da dakarun bangarorin biyu ke ta fafatawa mazauna yankin da ke fama da matsanancin talauci sun ce tun bayan da india ta karbe ikon cin gashin kan da ta ba kashmir a watan agusta faɗan ke ci gaba da kazancewa akalla ɗalibai 200 ke halartar wata makarantar islamiyya a kan iyakar da ake kira chakoti a yankin na kashmir da ke bangaren pakistan amma yanzu ƙasa da ɗalibai sha biyu ke zuwa aji a cewar wani malamin makarantar wato makarantar iyaye na tsoron tura 'ya'yansu makaranta gudun kada a harbe su a musayar wutar da dakarun bangarorin biyu ke yi wani rahoto da musa ɗinkin duniya ta fitar ya nuna cewa fiye da rabin adadin yara 'yan gudun hijira a duniya wato kusan yara miliyan 3.7 ba sa zuwa makaranta. kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin zaɓe ko naɗi. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da dawa wannan shiri zabe ko nadi. Shirin da kan kawo muku labarun zabe da lamuran da ke dangantaka da zaben. Ni da maili Kaya zan gabatar. APC ta musanta bawa mai satar mutane Hamisu Wadume miliyan goma sha uku don aikin zaben da ya gabata. Shin za a iya gane alkiblar gwamnati bayan kwana ɗari da fara aiki? Gajiya da tsohon shugaba Jonathan a dubu biyu da goma sha biyar ya sanya mutane zaben APC. In ji mai sharhi Bashir Baba. Muna son fara ganin gajiyar mara wa gwamnatin APC baya. In ji jigon Kaniwo Mahmud Ibrahim Mandawari. Waɗannan za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. jam'iyyar apc mai mulki a najeriya ta bayyana cewa ikirarin da mai satar mutanen nan da 'yan sanda suka kama a balawa dume na cewa ta ba shi naira miliyan goma sha uku don zaben da ya gabata ba gaskiya ba ne wadume dai da ke 'yan sanda bayan sake cafke shi a hotoro biyo bayan arcewa daga taraba da sanadiyar kisan gilla da sojoji suke wa zaratan 'yan sanda uku ya yi furucin lalle an ba shi kuɗin kuma yana da hulɗa da manyan mutane kazalika har da labarin toshiyar baki ga 'yan jarida don yin aikin kwalliya ga mummunan labarin abin da ya aikata Kakakin APC Isa Onilu ya ce APC ba ta da ɗabi'ar ba da kuɗi ga 'yan bangar siyasa. Yana mai nuna a kaikaice zamanin gwamnatin baya ta PDP ce ake aikata irin haka. Onilu dai duk da haka ya kalubalanci Wadume ya bayyana sunan wanda ya bashi kuɗin. Ga ma abin da sakataren walwala na jam'iyyar Ibrahim Masari ke cewa. Ƙarya yake ma jam'iyyar APC gwamnatin mu ita ke faɗa da irin waɗannan mutane masu mugun hali kuma in Allah da ɗaya bayan ɗaya sai gwamnatin APC ƙarƙashin jagorancin mai girma shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ta yi nasara kan kama dukkan irin waɗannan mutanen da tabbatar da cewa sun fuskanci shari'a. Ibrahim Masari idan shi wannan wadu mai din ya fito da wata shaida ko kuma kamar yadda kuka nema ya faɗi wanda ya bashi wannan kuɗin abun kuma ya zo ya samu ko wani kamshin gaskiya ciki nan kuma me za ku ce ke da. Inda yana da shaida da ya fito da shaida a ga dai saboda irin wannan yanayi na cashless ba wanda zai iya ɗaukan naira miliyan goma sha uku ya baka ita hannu da hannu. dole sai dai ta hanyar banki to sai ya fito da statement of account nashi da wanda ya tura bai da kuɗin da bankin da aka tura in ɗan jam'iyya ne sai mu kama shi mahukunta domin su tabbatar da cewa ya fuskanci shari'a. Za mu jira da yardar Allah mu ji yadda wadume zai karkare bayan kammala bincike a nan 'yan sanda. a satumbar nan galibin jihohi da shugaba buhari za su cika kwana ɗari da rantsuwar shiga ofis a karo na biyu ga shugaba buhari da wasu gwamnonin wasu kuwa karo na farko ne shin in an aza bisa faifai za a iya gane alkiblar inda gwamnati ta dosa a kwana ɗari a ofis ga ra'ayin ɗan siyasa abubakar mu'azu hassan wani lokaci za a iya gane ba don kuma saboda wanda ya kawo su za su taya shi mulki daga nan za ka iya gane ya dauko mutanen kirki ko bai dauka ba tunda dama in baka sami waziran kirki ba to daga nan za ka samu matsala idan har mutum da aka zaɓi Deixe ko kuma wanda ya dawo karo na biyu kaga wanda ya dauko zai ba su mukami to za ka iya cewa wannan juma'a mai kyau daga laraba za a gane ta so daga wanda ya kawo su ya nada su ko kuma wanda yake so ya nada su to an san mutanen kirki ne wanda za su taya shugaba ko gwamna ko shugaban karamar hukuma aiki nagartan mutane ne amma inda ka kawo mutanen banza shikenan za ce wannan ai gidan jiya ne kawai za ga jikin mutane ya mutu suna kira ga shugabannin mu wanda ka kawo din to ko da an kawo wanda dai gura gurbi ko sabu sai dai a addu'a Allah ya sa a canza su kuma ya zama duk shugabannin mu za su ringa jin koken jama'a da kuma abin da jama'a suke so sun ce wani mutumin kirki ne to a bincika in baya da kirki a bincika saboda su ne za su taimaka ma duka shugabannin nan da shawarwari da zartar da ayyukan da za a yi a sauran jama'a kada a ringa kunnen kashi kawai a ce a ba abin da suka yi talaka mai zai ba wai talaka ba abin da zai ba Allah da ya sa ya zabe ka haki a kanka ka bi kadunsa ka ji maganansa in ka tsira masa yanzu ka tuna ranar gobe kiyama za ka je kai bayani akan abin da suka gaya maka su karkace kafin karfin talaka. Wasu jihohi na da wurorin tara ayyuka da za su yi lissafin su a matsayin nasarorin kwana ɗari ko da ayyukan ba su kai ɗarin ba. Ya danganta ga ko an ɗau layin cika alkawarin kamfen ko kuwa da sauran aiki. Mai shadi kan lamuran siyasa Bashir Baba ya ƙara nana ta cewa batun gajiya da tsohon shugaba Jonathan ne ya sanya nasarar shugaba Buhari na APC a dubu biyu da goma sha biyar. A lokacin da aka yi wancan zaɓe, Allah ya sani gwamnatin Jonathan ta kai mu kusan a ce ta kai ma kowa ko ina musamman matsalar tsaro din nan shine da babban dalilin da yasa yan Najeriya suka taru suka fidda Jonathan suka kawo Buhari abin takeici kuma shine kusan kana iya ka ce dan abin ci gaban da aka samu game da harkar tsaro din nan kalilan ne har yanzu ana nan gidan jiya tabargaza da dukiyar al'umma ba fasawa akai ba yadda aka dinga tabargaza wancan karan ana nan ana tafkawa yanzu inda ake zargin masu tabargaza a wancan karan ana kai su hukumar nan ta EFCC misali da iri irin su yanzu ma abin da ake yi kenan amma har yanzu din a yau din ma akwai shafaffu da mai sai dai wallahi walhamdu wuyar aiki ba fara ba in ka lura waɗanda ake tabawa yau ta bangaren rashawa da cin hanci kenan a gwamnatin jiya su ne shafaffu da mai saboda haka waɗanda suke shafaffu da mai yau da yardar Allah su ma gobe za a kai gare su. Bashir baba in an duba ko da a cikin ministocin nan akwai shafaffu da mai ta zamanin gwamnatin Jonathan ai kamar irin Gospel Aquabio din nan shine ma misali mafi ma inganci da za a faɗa. Ya samu ya shigo wannan gwamnatin yanzu minista ne. To ai shi yasa na ce da kai duk maganar yaki da rashawa din ma a gwamnatin Buhari kanta kamar tatsuniya ce tatsuniyar mata gizo da koki. ka kawo misalin akpabio akwai dan siyasar da muka san cewa babban jami'i ne a gwamnatin jonathan efcc din nan da magu suka fito suka dinga gaya ma duniya cewa sun samu oda iri-iri daga kotuna iri daban-daban su karbe dokiyoyi da kaddarori iri-iri daga hannun wannan mutum amma efcc da magu suna ji suna gani wannan dan siyasa ya takarar gwamnan jihar kuma ya ci zabi kuma magu yana ji yana gani aka rantsar da wannan mutum a matsayin gwamna ba sai na kawo suna ba a nan akwai ɗayan biyu ko dai dama da efcc da magu shashi faɗa kawai suke gaya ma mutane da kuma ƙazafi da jaba'i suke ma 'yan adawa wanda in haka ne ya zama wajibi magu ya fito ya nemi afuwar irin waɗannan mutane saboda jaba'in da ya yi musu bashir baba har yanzu ai eh, ana daukar eh, zaben wannan gwamnati kamar an sake zaben gwamnatin da ta dade tana gwagwarmaya a adawa ko kuma yan adawa da suka dade suna yi ne suka samu nasara watakila har yanzu kamar pd. pdp ba za a ce an kamo ta ba tun da ta yi mulki na tsawon shekaru goma sha shida ne kafin a kawo karshen ta ita ai ita ma wannan jam'iyyar baka ga karshen ta ba tukunna ya zuwa yanzu dai jam'iyyar apc a gwamnatin tarayya ta shafe shekaru hudu da ɗan ɗoriya za ta ƙara shekara hudu nan gaba wa ya san yaushe ne 'yan najeriya za su ji cewa sun gaji da ita kuma a kawo wata jam'iyyar jam'iyyar pdp da aka kayar shekarar biyar kusan ka ce har yanzu su ne dumu-dumu a madafin iko a gurare daban-daban saman ce kawai aka canja maimakon jonathan aka kawo buhari da kuma waɗansu 'yan tsirarin mukamai amma mafi yawancin mukamai 'ya'yan jam'iyyar pdp din ne ko dai waɗanda dama an zo an same su kuma an bar su ai ka san 'ya'yan jam'iyyar apc sun daɗe suna ta kururuwa da shi shugaba muhammadu buhari sun yi masa wahala waɗansu suna jam'iyyar pdp din suka batta suka tallafa mishi ya ci zaɓe yanzu kuma yana kan karagar mulki ɗin dama ya yi wani furici tun rantsar da shi na farko da aka yi cewa shi na kowa ne kuma ba na kowa ba ne shi to iri irin waɗannan maganganu dama in har 'yan najeriya za su fahimta wannan manuniya ce cewa jam'iyya din dai ba wani abu ne kamar yadda mai magana yakan ce mutane su ne kasuwa ba tare da rumfuna ba su jam'iyyun nan shigibu ne kawai ga 'yan siyasa waɗanda suke neman su takarar mukamai in baka cire wannan babu wani abu da ya canza mukamai da yawa bila adadin ga gwamnan babban banki na kasa nan ba karamin mukami ba ne buhari ya zo ya gaje shi a gwamnatin jonathan kuma ya bar shi ya ci gaba da zama har ma aka sake sabunta masa wa'adi daga baya to duk iri iri waɗannan abubuwa an ka kalli su ma nasiru sai ka fahimci cewa yan siyasan nan ka gyara su kawai za a ce wannan ne karo na farko da adawa ta taɓa lashe zaɓe ko amsar madafun iko a najeriya kuma za a ce wannan ita ce mafi tsawon jamhuriya ta dimokuraɗiyya a najeriya tunda ta cika shekaru ashirin cif ga bangaren masu fim na Kannywood da suka samu gayyata fadar shugaba Buhari gabani da bayan zaben da ya gabata sun buƙaci shaidar ribar dimokuraɗiyya bisa ma'ana hannun da ya kyautar hore ko ma dai yaya ya dawo da kamshi. Ibrahim Mandawari jigo ne na wannan jama'a. Cin gajiya kasan kashi biyu ne. Akwai cin gajiya wanda zai zama an yi wa al'umma ƙasa aiki na ci gaba, to kai a matsayinka na ɗan kasa ta iya cewa ka ci gajiyarsa. Amma a matsayin masana'anta shirya finafinai finai ta Hausa wadda aka fi sani da sani, har yanzu dai a iya cewa ana zaman jiran tsammani. Akwai abubuwa da yawa da ya kamata ce an kula da su ko an yi wa masana'antar musamman lokacin da aka yi liyafar mun yi kiraye-kiraye kamar ni na yi jawabi na nemi abubuwa kusan guda biyar ko shida wanda muke ganin ya kamata su gana don masu yawa kani to kuma gaskiya har yanzu ba a yi ba faɗa mana menene waɗannan abubuwa guda biyar da kuka so gwamnatin ta yi bayan kun mara mata baya a zaben da ya gabata. Na karkasa abubuwan kashi uku gaban mataimakin shugaban ƙasa a gaban gwamnan jihar Kaduna a gaban sakataren gwamnati da Mustapha Bob da sauran manyan jami'ai. Na ce na farko dai karamin zango muna buƙatar gwamnatin tarayya ta fito da wani tsari da zai dinga ba da dama ga 'ya'yan wannan masana'anta suna tafiya sauran ƙasashen duniya wajen samun horo akan wannan sana'a ta shirya fim da kuma ziyarce-ziyarce kamar a Hollywood sauran masana'antun shirya fina-finai na duniya wanda suka yi mara nisa. na biyu na buƙaci gwamnatin tarayya ta shigo da wasu daga cikin masu shirya fina-finai wajen gudanar da al'amuran suka shafe mu ko da ma wasu gaban ƙasar shawara kan abin da ya shafi indigenous cin wato fina-finai na gida ya kamata a ce an baiwa kan ma da za a biya abokan zaman mu nollywood da mu ma a ce an ba mu a kan abin da ya shafi shirin fim da entertainment muna buƙatar makarantun horarwa a nan gida Najeriya. Muna buƙatar sinimomi wanda za a yi a tsarin PPP wato Public Private Partnership wanda gwamnati za ta shigo, 'yan kasuwa za su shigo ko kamfanoni ta yadda za a samar da manyan sinimai da kasuwanni da shauransu. na buƙaci gwamnatin tarayya a irin yunkurin da ake samun mana da fili a abuja inda zai zama cewa muna gabatar da haka kuma za mu sami cuɗanya da manyan kamfanoni da masu hannun jari na ƙasashen duniya a Abuja fiye da ce muna zaune a jihohin. Ƙungiyoyin matasa, mata har ma da masu rayuwa da larura na ci gaba da bayyana muradin da suke so su cimma a bayan zaɓe. Shin za su cimma yanzu? Za su cimma gobe ne? Ko ko sun ya sun cimma ne? ga tsakuri kan rahoton da zamu kawo muku makon gobe in Allah ya yarda da Ibrahim Abdulaziz ya turo mana kan masarautar Lunguda. Yanzu haka dai ana ce ce ku ce a daya daga cikin manyan masarautun jihar Adamawa wato masarautar Lunguda game da kowa za a nada a matsayin sabon sarki wato kwandinin Nunguriya. Biyo bayan mutuwar sarki kwandinin Nunguriya Dr. Alfred Kimde mutane bakwai ne ma suka nuna su na neman kujerar waɗanda suka hada da Isa Grema sai kuma Puntuge Wudini da Sallo Jibir kana kuma da ajini delo sauran masu neman kujeran sarkin su ne musa jibril grema da martins kokuja da kuriya hedishon to sai dai kuma tuni wata sabuwa ta kunno inda ko ake zargin lauje cikin nadi na kara adadin masu zaben sarki da kuma shigowar wata tsohuwar 'yar majalisar dokoki da ke dasa da gwamnan jihar cikin lamarin to wai komai dattawan yankin ke faɗi kan wannan damarwa wannan kaɗan kenan masu sauraro sai makon gobe in allah yadda za mu kawo cikakken wannan rahoton a madadin muryar Amurka da mai haɗa mana sauti Julie Gresham. Ni na Nasiru da kaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum. Madalla waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. Yayin da ko hukumomin kula da yanayi irin su ke ci gaba da gargaɗi game da irin ambaliyar da za a iya fuskanta kawo yanzu tuni har an so samun asar rayuka da kuma dukiya musamman ma a wasu jihohin arewacin najeriya wannan ruwa ta yawa ana gani ina an zalla wajen kadar fagama cikin ruwa da ruwa cikin ko ina wasu gidajen su wasu gadajen su in gudu Allah tattun da haka abin har an sa ra'ayi uku daga rayu uku daga suka rasu don yanzu haka ga hinan wasu sun taso daga kasuwa ba dama su je gidajen su wasu sun taso a unguwar yamma da wanda suka fito gonakin su ba dama su wuce gaskiya don yanzu haka ruwan nan mutum ya yi garaje dai za ta cinye irin wannan ambaliyar kan mako haddasa sa rayuka da kuma dukiya kamar da lamarin ya faru a jiyoyin taraba adama gombe kaduna da kuma wasu jiyoyin najeriya ah, sai dai mu ce alhamdulillah saboda lamari ne daga allah amma gaskiya abin da ya taba mana aiki sosai sosai sai dai fatan ubangiji allah mu ce Allah tsayar da a tsayar haka nan. Kusa wannan ba karami samu a cikin masala ba yanzu haka nan zan je gida na ban san na rasa ya zan yi ma tukuna ban san yadda iyali na suke ciki yanzu haka nan ba ni dai zan je gida dai an ba abin da zai faru ba. ruwan nan haka nan gabaki daya lalatar mana komai da komai abinci ne da komai da kayaki mu gabaki da yanzu haka nan a jibge muke ciwo ruwa mu mun dade a nan bamu ga kaman sa ba kuma muna neman taimako ga gwamnati sama da shekara goma sha biyar da mun bindo ya dan nuna to sai ya janwo hanyoyi ya mamanna da namu da ya janwo hanyoyi mamanna da namu sanadiyar wannan ya sa ruwan gaba ɗaya sai ya zo ya haɗu da na mayi ne da wannan wanda yake cikin zantiri da wanda yake cikin wauri jabi sai ya zo ya haɗu idan no angonmu sai ya zo ya halaka mana dukiyoyinmu da sauran abubuwan da ya samu yanzu a irin asarar da ne tun da nake mani a rayuwata da yake nan ba wani abu nake ban taɓa asara irin wanda ne jiya ba to wai ko me ke sa lamarin ke kara munana a yanzu imam abani garki da ke zama jami'in hukumar ba da agajin gawa ta najeriya nema mai kula da adama adamar taraba ya ce a wasu lokutan ambaliya kan faru sakamakon sakacin jama'a mantawa program da muka yi abuja wanda bayan na mai takudu da alkalamanta da naisa hukumar nema ta yi kira taro na masu ruwa da tsaki inda aka tattauna aka ga irin illolin da wannan hasashe zai iya haifarwa a bangarorin tattalin arziki da dama na kasar nan duk jihohi da suke kasar nan an gaice su Eh, hukumar bada agajin gaggawa ta kasa ta dauki ɗaunin su mun yi mishin tare da su an gaya musu irin matakan da ya kamata a ɗauka wasu jihohi sun yi kokarin su domin suna ta kokarin faɗakarwa ta hanyar eh, kafofin yada labarai ni da kaina na yi da dama suna ta kokarin faɗakar da mutane amma ala kullu halin mukan samu matsala ta mutane ba sa sauraro ko kuma ba sa amfani da irin wannan gargadi da ake fara za a gaya mutum ya tashi ya bar gurin da yake akwai barazana da ambaliyar ruwa amma sai ga mutum ya yi kunnen kashi ya ki tashi ya bar wannan gurin to ala kullu halin na samu dama na kan kira mutane su yi kokari in sun san suna zaune a gurin da yake akwai barazana ya kamata su bar wannan wurare muna faɗakarwa a shi kwalbato shi a bar wuraren da ake ganin akwai barazanar samun ambaliyar ruwa wannan ambaliyar kamar yadda ka sani na sani kusan duk shekara akwai wuraren da duk shekara sai an samu ambaliyar ruwa kuma sun sani mutanen nan ruwa zai musu ta'adi in ya janye sake koma zaura a wannan gurin saboda haka muna biyo mutane shawara a kiyaye domin irin asarar da ake yi ba a yi mai da ita a bar wannan gurin shi mafi ala wannan shine kiran da zan yi wa al'umma to kamar kawo yanzu duk da cewa da wayannan ana samun matsalolin nan an samu kaman a bana a adama da taraba kamar al'umma na wannan abin ya shafa to um, lokacin da aka sami ambaliyar ruwa ta 1 ga watan august mun yi kokarin mu tantance eh, akwai akalla wajen mutum bakwai da suka rasu akwai kuma gidaje sama da ashirin da suka lalace akwai magidanta wajen kusan ɗari da wani abu wanda suka samu matsala da wannan ambaliyar da shafa a nan jihar adamawa a wannan gari na yola yola north da yola south Eh, mun tantance kuma yanzu haka magana da ke maka eh, akwai jagoranci da aka tura gwamnatin tarayya za su zo su je su gada idan su domin su sanar da gwamnati a san matakan da ya kamata a dauka kaman rayuka ne kuma kuke da alƙaluma abun ya shafa mutum bakwai ne lokacin da muka tantance wanda abun ya shafa na adamawa ke na adamawa to kaman a taraba kuma ba a taraba mutum uku ne muka samu labarin wanda suka rasa rayukansu kaman a waɗannan jihohi wani irin tanadi kuke kawo yanzu musamman na dan tsugunar da su to ka san eh, kamar yadda ko kodushe nake faɗa eh, mukan bar hukumomin jiha su ɗauki matakan da ya kamata domin a ka'ida in abu ya faru ya kamata hukumomi na ƙaranar hukuma da hukumomin jiha su fara ɗaukan matakai a kan kansu in ya fi ƙarfinsu sannan sai gwamnatin tarayya ta kawo musu doki so mu mukan taimaka ne lokacin da abun ya fi ƙarfin jiha ko kuma suke buƙatar tallafinmu za mu taimaka musu mukan sanar mu kuma ba da tallafi daidai lokacin da ya kamata saboda haka muna baiwa jihohi shawara da su samar da wuraren da suke safer ground wanda ake kiran su safer grounds wanda mutane za su samu saukin samun wannan eh, matsalar ta ambaliya Eh, kuma duk abin da jiha ta yi ina tabbatar maka da cewa tarayya a shirye take da kai musu dauki ta tallafa musu da irin daukin eh, da suka bi wannan mutanen da abin da ya shafa ah, kaman zuwa yanzu za iya cewa wanda abin shafa sun kai dubu goma ko ba su kai ba a ah, ba su kai dubu goma ba eh, kama su kai dubu na to kamar yadda na gaya maka tantancewar da muka yi yanzu ka san bayan mun yi wancan na farko hmm. akwai wata ambalin sake saboda haka yanzu ba zan iya baka cikakken alƙalam ba sai wannan tantancewar da zamu yi hmm. wanda yau ya kamata mu fara ta zamu sake shiga shiga mu sake tantancewa domin mu mu sai mu yi reviewing figures mu da muka bayar mu tabbatar da cewa ga irin abun da mutanen da abun da ya shafa a duk lokacin da aka samu ambaliya ko ruwa mai karfi wasu al'umman aka ma raba su da sauran jama'a muna roƙon gwamnati ta yi mana kogin dole ta juya ruwan nan ta mai da shi shiga kogin coci don allah don annabi kuma a raba mu da hanyar zontirin nan a buɗe masa hanyarsa shi ma ya biya ya yamma ya kudu ya haɗu da wancan ruwa wanda yake bin gadan gadan mai rawani in an yi mana haka aka datse wannan hanyoyi da yake zuwa mana daga zontiri aka je aka yi mana kogin dole wanda zai tafi to in allah da za mu sauki muna roƙon gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya ta taimaka mana domin a yi a kawo mana agaji da za a ɗauki wannan matakin hanyar nan da wuri-wuri domin wannan hanya shine hanyar da ya hada zumuncin tsakanin har abin da ya fita har zuwa borno duka ana iya bin har a shiga yanzu za mu dora wa memba mu nauyi ya bi su ya yi fighting ya nemi mana alhaki mu su taimaka mana a gera mana hanya na cikin gaggawa domin in ba a gera hanya na cikin gaggawa ba mu kan mun gama ba mana ba inda za mu je a nan akalla gidaje guda ko ta wani fannin taimako kamar kuta wani fanni yi maka abin godiya Fiye da jihohi shida ne ma ake gargadin za a iya samun ambaliya a bana kuma wannan ko na zuwa ne yayin da a bangare guda hukumomin kasar kamar kan sakorwa daga madatsar lardo da kama shafi jihohin najeriya to wai kowane irin matakai gwamnatocin jihohi suka dauka kan wannan batu mr solomon kumanga da ke zama daraktan yada labaran gwamnan jihar adamawa ya ko bane irin damarar da suka yi ambaliya wadda ta shafi wasu yankuna na fadar jihar adamawa mun samu an samu rayuka wajen guda bakwai suka salwanta a yadda muka samu rahoto da yadda jami'an gwamnati suka zagaya waɗannan yankuna da ambaliyan ta shafa tuni ma shi mai girma gwamnan jihar adamawa Eh, amadu umar fintri ya ba da umarni ya umarci wannan hukuma ta tallafi ta jiha da ta zaga ta nemi tallafi ta ba wa abubuwan eh, mutanen da kuma gidaje da wannan ambaliyar ta shafa. Ana samun wannan kusan tsarin kuma bakwai a mutane ya shafa. Ne da mara adama ta wajen sunar da wannan abu zai sa a sarrafa. lailai magana tsugunarwa ba a yi ba yanzu amma kuma an yi faɗakarwa kan cewa ana sa ran cewa lailai za a yi ambaliya tun da an yi na farko ba za a kuma fidda zato cewa ko kuma fidda tsammani cewa wannan abin zai ci gaba ba mun yi fadakarwa kuma mun yi roƙo ga waɗanda suke zaune a yankunan da ambaliya ka shafa a kullum yomi da su dan matsa ko a nemi inda za a yi a samu mafaka kuma gwamnati na san cewa a ta riga ta umurci wannan hukuma kamar yadda na faɗa maka a samu mafaka na gaggawa inda mutanenmu waɗanda ambaliyar ke shafa suna iya su zo su zauna. haka ne a yanzu ba mu samu gargari ba amma tun da yake mun riga mun san cewa abu ne wanda yake faruwa kowane shekara an riga an fara ana shiri ana zaune cikin halin ah, ko takwana kwana shi yasa ah, na san cewa ah, gwamnati tana kan shiri a shirye kuma take in komai ya faru a nemi mafaka a sassaka mutanen da abin ya sha koma da menene dai fata ko shine Allah sa ke ɗaukan mataki ba wai sai lamari ya ɓaci ba Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. To madalla kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai can an jima da hantsi za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.